to wannan ita kuma saboda ranar arfa ne saboda kada lokaci ya ƙure saboda ranar arfa ne shi kuma gashi nan zamu karanto ku ji an jabirin radiyallahu an shi ko an samo daga jabir ne a cikin wancan littafin namu na falalan la ilaha illallah ana aka kwafo kwafowa fa kawai muke yi aka ce jabir an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin babu wani mutum musulmi ya kifo wannan ashiyata ta bil mawqifi wanda zai tsaya a ranar arfa ya samu wani wuri ya tsaya ko in yana arfa ne ya tsaya a can arfan in baya arfa ya nemi wani wuri ya zauna a ranar arfa fa yastaqbilu al-qibla bi ya fuskanci alƙibla da fuskar shi a lokacin da ya zauna sai an fuskanci alƙibla adab ɗin kenan ladab ɗin kenan ka zauna a wani wuri ka fuskanci alƙibla ya kulu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum ya faɗi wannan mi'ata marra so ɗari ka fahimta wannan so ɗari ɗaya kenan ko thumma yaqra'u qul Allahu ahad mi'ata marra sannan ya karanta qul Allahu so ɗari thumma kulu, allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا فتو سيقال وعلينا معهم so ɗari ko kuma ya kara salatin don salatin a nan a ruwayan nan ba a cike shi ba duk da akwai inda ya zo a haka da mun yi muhawara kai wasu suka ce amma salatin ya cika shi ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim in naka Hamidun Majid? Allahu mabaarik ala Muhammad. Wa ala Ali Muhammad. Kama barak ta ala Ibrahim. Wa ala Ibrahim. In naka Hamidun Majid. Sai ka ce wa alaina ma a To ka yi daya kenan. To shi kuma ka maimaita mi'a tamarwa. So ɗari. Wani yanzu zai ce, Da! Aiki kayi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari ka karanta qul huwallahu dari kayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimi dari to in ka kai karshen wancan innaka hamidun majid to shine sai ka rika cewa wa alaina ma'ahum ba fa za ka ware wa alaina ma'ahum wa alaina ma'ahum so dari bane a'a duk sadda kai salatin ne ka kai karshe sai ka ce wa alaina ma'ahum ai ka yi ma annabi salati ne sai ka ce mu ma Allah ka sa mu a ciki sai ka ƙara maimaita ka ƙara gama ka ce mu ma Allah ka sa mu a ciki ba Allah ka sa mu a cikin za ka yi da mabbani duk sanda kai salati ɗaya sai ka ce wa alaina ma'ahu ya fito ko ka yi so ɗari kenan duka haɗe ya ce ba wanda zai wannan illa qala Allah tabaraka wa ta'ala ce daga nan sai Allah ya ce ya mala'ikati ma jaza'u abdi hada ya mala'ikuna gaba ɗayan mala'iku me kuke gani ya kamata in saka ma bawana da wannan wannan bawa nawa ko wannan baiwa tawa me ya kamata in saka masu da shi ya ce sabbaha ne na farko ya tsarkake ni wa hallala ne. ya ce la ilaha illallah wa kabbara ne. ya girmama ni wa azama ne ya darajanta ni ya girmama wa arrafa ne ya nuna ya sanni ni ubangijinsa ne wa na alayya kuma ya yi man yabo ya yabe ni wa salla ala nabiyyi kuma ya yi ma annabi na salati ya kuke ganin wannan ya kamata in biya shi sai mala'iku su yi shuru dan ba wanda zai ma Allah magana irin wannan sai Allah ya ce ishadu to ku shaida ku ji ina sanar da ku anni qad ghafartu lahu na gafarta mai gaba daya na gafarta mai wannan ya sha bayan nan sannan wa shafa'atuhu fi nafsihi sannan na bashi ceton kanshi shi ya tsira na bashi ceto sannan walau sa'alani abdi hadha shafa'a ko la shafa'atuhu fi ahli maukifi mawqif kullihim yace wannan bawan nawa a yau da zai roki in bashi ceto da duk wanda suke arfan nan sai na bashi ceton su to ya in ka nemo ma yan gidanku daga nan kaga kenan bayan ka gama wannan ba sai kai ta addu'a ba to Allah ka gafarta ma mahaifana kai mana kaza ya Allah da zuriyata Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza ka dora naka addu'o'in a ciki bayan ka gama wannan duk wannan abin da kace in ka nemi fiye da haka ma za a baka balle ma dan ka nemi wani abu na duniya a banza na duniya ba komi bane lahira ma da ka nemi a baka ton mutanen da suka kai arfa yawan yan arfa za a baka to ya in ka nemi dan wani abu na duniya min babi aula ya fito wannan shine wajibu yawmi arfa an ba da aikin ranar arfa kenan to akwai wani da ya kawo wata adda